Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ne dauke da labaran amma sai na fasarto muku da muhimman kanin labaran. Kwararrun Afirka da Turai na birnin mai a wannan mako domin musanya kan tsarin bada ilimi na addinin musulunci a yankin Afirka kudu da hamadar Sahara wani al'amarin da ke daukar hankalin kasashen Afirka. Damina ba ta kare ba a cewar ofishin da ke kula da hasashen yanayi na kasa akwai mu da ƙarin bayani. cikin shirinmu na musamman za mu maganta kan wani horo zuwa ga 'yan majalisa a ranakun 24 25 ga watan satumba a doso kan tabbatar da adalci a cikin masana'antun da ke haƙar ma'adinai a wannan ƙasa ta mutane jihar. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki addinin musulunci da tsarin bada ilimi na musulunci sun kasance abubuwa masu mai da hankali na wasu kasashen Afirka dalilin wasu tabi'u da ke faruwa da kuma ake danganta su da addinin in ji Dr. Zakariya Sore malamin jami'ar Jose Kizargo a kasar Burkina Faso inda yake halarta a wannan mako tare da sauran kwararru masana na Afirka da na Turai albarkacin taron kasa da kasa da kungiyar. kungiyar lasadal ta shirya dr zakari sore a cikin rahoton usman shina A yau in aka ce musulunci, a jimilce aka ce za a yi magana bisa kan tarbiyyar musulunci tana tsakiyar damuwar Afirka, saboda abubuwa da yawa da suka shafi Afirka suna da alaƙa ne da musulunci, da zamanta, da hangen da musulunci ke yi kan duniya kenan ba masu bincike da malaman makaranta damar saduwa da juna don tattaunawa kan wannan taken da kuma ba su damar yin tambayoyin da suka dace akan matsalolin da al'ummominmu daban-daban suke fuskanta a yau ta kakane masanin mashawartan kimiyya da masu yanke shawara za su ciyo kan waɗannan matsalolin da ke cima ƙasashenmu daban-daban tuwa a ƙwarya kuma in muka ƙare wannan zaman taron lissafi bisa kan da yadda za mu yi amfani da abubuwan da muka samu damar koya a nan. Hukumomin Nijar sun ɗauki niyya a baya-bayan nan na cewa domin ci gaba da karatu mai zurfi a wasu fannoni dole sai an tanadi digiran baka matakin da ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ba ta goyi baya ba bisa su dalilai. Ibrahim Abdullahi Mamba na kwamitin zartawa na USAN a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. pour aller au niveau de l'ENA a makaranta ENAM ko kuma samun karatu mai zurfi idan baka da bakaloriya an ce wannan ba zai yiwu ba alhali a yau a cikin ma'aikatunmu akwai buƙatar samun ƙananan ma'aikata bale a ɓangaren ma'aikatun magajin nan gari e ESN ba za ta taɓa amincewa ba da wannan a fuskar makaranta yana iya yiwa. amma a ɓangaren ENAM da sauran makarantu masu zurfi ba ya ce muna a yau sabuwar siyasa ta ci da ta a karyawa 'ya'yan talakawa gwiwa idan haka ne gurin sa za mu samar da duka hanyoyin da suka dace domin dakatar da wannan manufar ta minista na ilimin A ƙasar Nijar har yanzu damuna ba ta ƙare ba ko da ruwan sama na karanci a cewar cibiyar hasashen yanayi ta ƙasa amma duk da haka a kwanaki masu zuwa wasu yankunan Nijar za su samu ruwa da ke kasa da layin fit a cewar Madan Aminu Nafisa jami'ar hasashen yanayi da ƙarin bayani a cikin rahoton Rafika a tayar. Eh, yanzu muna a ƙarshen watan Satumba, amma har yanzu ana ga samun sabkar ruwan sama a wasu yankuna. Mun kusa ƙarshen damana, amma har yanzu ba a zo ta ƙarshen damanar ba. Tunda har yanzu na'urar nuna lokacin damana da ake kira fit ba ta gama sabka ba. Kenan dukkanin garuruwan da ke bisa hanyar na'urar sabkar ruwan suna iya samun ruwa idan yanayin samun ruwan sun cika. A kwanaki masu zuwa muna iya jiran samun ruwan sama, amma ba masu yawa ba. Kuma a farkon watan Oktoba na'urar gwajin lokacin ruwan wato fit za ta sabka zuwa zuwa kudu wannan zai sa ruwan sama su rage wajajen birnin ya mai da tilbere haka za ya yi wuya a samu ruwa amma hakan na iya faruwa Tun rufe kasuwar dabbobi ta ilelan Najeriya dalilin matsalar tsaro a yankin 'yan kasuwar birnin kwanni mai iyaka da Najeriya na fuskantar matsalar shigar da dabbobin nasu. wakilin Wakilinmu na Musa Arzika ya haɗu da wasu daga cikinsu. lalle muna sana'a bisashe amma tun lokacin da an kalike kaso kasuwar gata illila haraka bisashe kan gaskiya ta yi ƙasa don yanzu ga su nan mun bisa bisashe ga nan muna ta abin nan son ma ɗaya muka yi a ina kasuwar ta ja da baya kai inda ka sai bisa mai tsada sai ka faɗi gari dama 'yan najeriya suna shigowa in sun ka shigo ka san cuɗewa ta ko mina na sai an yi cuɗiya amma yan abu in ba cuɗiya ina haraka don da aka kasuwa da yanzu ana dai ne maganin da ka a zamana kara lela dai da an ke da suna zawa yancan suna sari gare mu kasuwa ba ta ja kuma arha aka su kuma mutum ya so da tsada ne kuma kai ka riga ka dauko da tsada ba su sai muna dai zaga inda ka sai da guda inda ka sai da bi eh ma'aikatar karfar haraji ta ƙasa ta buƙaci nan gaba masu kamfanoni da su fara amfani da tsarin biyan haraji a kimiyyance wato facture certificate wannan mataki na tilasta masu kamfanoni bin wannan tsari a cewar saidu sule mai zaman kansa dole gwamnati ta fara da mataki-mataki musamman game da ƙanana da matsakaitan masana'antu a cikin rahoton olivier ga manyan kamfanoni akwai sauƙi gare su da su bi irin wannan gyaran fuska domin watakila ma tuni suna da mahajoji da ake bukata yanzu idan wannan mataki ya zama dole ga karamin kamfani ga kananan eh, masana'antu ga dan kwangila to na akwai matsala babban dan kasuwa da ke shigo da fitar da kaya ya kamata ya kafa wani tsarin biyan haraji a zamanance domin gaskiya yana da jarin gudanarwa na eh, miliyarori kuma ta fuskar jarin tba idan kuka yi miliyar guda na jarin gudanarwa tba za tashi miliyan 190 miliyan 190 ga karamin karamin kamfani na iya zama kuɗin tafiyar da harkokinsa sau uku zuwa so hudu ga ƙananan kamfanoni ga masu aikin hannu ina ganin ya kamata gwamnati ta ɗan sassauta kada a tambaya dole kamfani yanzu ake so ya fara gaba da biyan haraji a zamanance Ƙarƙashin ƙasar Ingil na kunshe da ruwa masu maganin cututtuka ga ɗan adam da ma dabbobi mai garin Ingil ɗin da kuma mai kula da wannan wuri da wani mutum da wakilayarmu ta sallah Abdul Bahar ta ci karo da su sun bayyana martabobin da ke ɗauke da wannan ruwa. Wannan wurin Allah da ikon shi ruwan nan kowa zo da kasar waje ya zo ba lahiya ya wanka ciki ya samu lahiya kowa zo amma munan in mu ma banza ne wannan Allah ya haka nan. amma ba ko ya zo kwana biyu uku ya warke akwai mutane da dama wanda daga alje libi chad ko ina zuwa suke dai a gurin suna samun kuma abin da ya kawo su Allah ya biya musu bukatan su su koma sai zaka ana dauke da shi bai san abin da yake ba kwana biyu uku sai gani kuma Allah ya tayar da abin shi ya tafi kuma wani ya zo hakan ga kowa da ya gane dai ruwan suna da amfani abin da ya kawo ni nan mara lafiya na zo da shi daga mara ya yi wanka da ruwan nan ya samu sauki alhamdulillah na kai shi likitoci da dama galimi da sawa. har maraɗi, amma da ya zo nan ya yi wanka da wannan ruwan ya samu sauki ni ma kan kaina na warke da na zo na a jiki na duk abe yake tun da na yi wanka da wannan ruwan sai na ji na soci na harami a shirishi lafiya ne Al'ummar Dandi ta haɗa wani rukuni da suka fitar da harshensu a cikin harshen sanwayawa ma'anar Dandi na nufin waɗanda suka biyu ta isa ta hanyar ruwan da ke malala ya ake kimanta faɗin yankin na Dandi. Amsa ta da Haruna Hantsi Tatu, mamba na masarautar Gaya, hedikwatar Dandin tawar tarho a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. Isa inda ya bi zuwa fadowan shi shine ake kema Dandi. Isa yana hawa yana sarka. Shi yadda ya bi yana sarkan shine ake ce ma dambi kasan dambin yana farawa cikin kasan Nijar daga Bumba sai ya ketara cikin Benin gari Bamfa Karji Kandi da jane. ya kewaya bozukali kwaci garu ilo lolo najeriya daga can ya kewaya ya zo kwe ya zo kamba ya koma shiga cikin niger yalu tunuga bana dangu yalu ya zo tanda dandin kenan al'ummomin da suke zaune cikin kasan dandi danda da a nigeria hausa ne suka yi dandawan da a yalu bana dangu da tunuga hausa suka yi dandawa wanda an nan gaya suna dandanci akwai jafarmanci akwai kuma masu yin hausa cikin su akwai cangawa akwai can wayawa akwai kabawa bargawa akwai sharifai gandawa da akan wajen tanda da karimamma buzukali da lolo su ne ganda allah ainihin dandin shine wurin da ake zama shi Ƙungiyar wasannin lankwasar jiki ta ƙasa ta kafu a shekara ta 2017 ta shirya gasar ƙasa ta bisa taken de gymnastique du Sahel haɗuwar motsa jiki da ta gudana a ranar Asabar na Academy da zar Marciyo na nan birnin Yamai. Ƙarin hasken Abdulaziz Amani Sale shugaban ƙungiyar a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wannan ita ce gasar farko ta motsa jiki da sa lauɗi da muka shirya. Mun gudanar da wasu 'yan wasanni da dama. Mun inganta wasar motsa jiki da lauɗi wadda ake a ƙasa wadda ke cikin cikin rukunin motsa jiki cikin salon lau'i na bada sha'awa na maza da na mata. Wannan babin kadai ne muka samu muka yi saboda ban da sauran kayan aiki kamar su karafunan da ake kafawa, karafuna masu lankwasar kamu, karafuna nau'in zobe, kwarangar hawa, dokin karfe da suka kasance a kansu ne suke nuna salon nasu. A yanzu dai da tafi ne kadai muke aiki. Muna alfahari kwarai saboda mun samu kawo dukkan jihohi a nan yame duk dukkan kungiyoyin jiha sun samu halartar waga haduwar olamfiyar laudi ta yankin sahel banda wasar kusanci da za a yi za mu kokartawa yanda wannan wasar za a yi ta makarantun firamare kwaleji har zuwa lise. Tusar hoton muna musamman kungiyar ta tare da haɗin gwiwar shirin ci gaban mulki na gari pagod ta shirya wani horo kan tsarin shari'a da mulki na gari game da masana'antun haƙar ma'adinai a Nijar zuwa ga 'yan majalisa a Doso daga ranakun 24 da 25 ga watan Satumba a ƙarƙashin tallafin kuɗi na Cooperation Swiss. Musa san ya halarci tarukan biyu ga rahoton da ya haɗa mana. gurin da aka tunkara zuwa ga wannan haɗuwar tsakanin ƙungiyar farar hula da 'yan majalisar dokokin ƙasa shine girka yanayin canza miyau musamman ma bisa ga batutuwan jagorancin mahakun ma'adinai a ƙasar Nijar da kuma tsarin abin da shari'a ta tanada. Haɗakar ƙungiyoyi masu fafutuka domin ganin haske da nazartar Biltalmani na ƙoƙarin taimakawa sabuwar majalisa ne a cikin aikinta na larwan ayyukan gwamnati. haka jagoran rotab ali idrisa ya faɗa. sabuwar majalisa ce ta fara aikinta ya kamata a kwatanta musu al'amarin da ya shafi ma'adanai da ake haƙowa saboda idan gwamnati za ta kawo waɗansu dokoki gaban 'yan majalisa suna ibada ra'ayoyinsu su ne suke jan hankalin gwamnati idan akwai wata matsala a fannin tafiyar da ma'adanan ƙasa a matsayinsu na wakilan al'umma suna iya jawo hankalin gwamnati da kamfanoni su girmama ƙa'idoji ji domin kowa ya amfana da arzikin ƙasa kuma a rage barna ga mahalli za a iya waye gari a niger ba karfe uranium ba zinariya ba man fetur kenan al'umma su amfana da arzikin da al'umma masu tasowa biyo bayan wannan canzawar da ayyukan da aka yi 'yan majalisar da suka amfana da wannan ba da horon su nuna gamsuwarsu da girkin wannan fusa'ar kuma sun samu haske sosai domin kare 'yancin al'ummomin nasu nasu. Bututun man fetur yana ƙetare da'ira ta sama da talatin da hudu masu gonaki ne inda bututun man fetur in ke ƙetarewa. Muna son a ba su hakin su. In ma ta kama da aje a gana da ministan ma'adanan ƙasa za a tafi saboda su suka zaɓe mu majalisar dokoki. Daidai ne mu kwato musu hakin su. Aikin mu a matsayin mu na 'yan majalisa dokoki shine bi sau da kafa ayyukan gwamnati. Za mu samar da kayan aiki da zai ba mu damar yin wannan aiki. 'Yan majalisa da suka zo wannan sun karu ina kira ya kasance wannan horon a baiwa duka 'yan majalisa shi saboda fanni ne wanda yake da abubuwa da suka shafi cigaban kasar mu kan amfanin da ƙasar niger za ta samu 'yan majalisar dokoki ta kasa na dauke da niyyar kawo tasu gudunmuwar ga hanyar shigar da 'yan kudaden da ake karba. To duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu barin haɗa ku da Balkisa Hamidu da labarin zabarmanci. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.